wani mutum na hudu ba annabi na zaune sai ya ce man yuqi illaha faqad wan yuqi illaha wa rasulahu faqad rashad wa man ma faqad gawa sani bai ce ijlis bisal khatibu anta qul man yasi illaha wa rasulahu abinda yace man yuqi illaha wa rasulahu faqad rashad duk wanda ya ma Allah da manzon Allah da'a ya shirya sai yace duk wanda ya saba musu su biyu ya ɓace sai annabi na cikin huduba sai annabi ce zauna tun da mai huduba da kai zaka ce wanda ya saba musu su biyu kamar tawaye ka haɗe su su biyu cikin pronoun ɗaya ka ce wanda ya saba musu ka ce wanda ya saba ma Allah da manzon Allah sai an rabe sallallahu alaihi wa sallam ka duk abubuwan da muke sai ka ji mutum ya ce ya rance da Allah da annabi ana rantsuwa da annabi ba a rantsuwa da annabi annabi ya ce man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa ya rantsuwa da Allah ko ya yi shu irin duk wani abu da yake na ibada ne ba a haɗewa abinda ake shine abin na ibada bauta Allah ake wa bauta annabi sallallahu girmama shi ake ɗaukaka shi ake sanin daraja ta ake sanin ba wanda ya girma ne da ɗaukaka ta ba a bauta ma Allah sai da abin da ya zo da shi duk da kai bauta Allah ta saba ma irin wanda annabi yayi ka faɗi duk da ka ji wani yana da girma cikin bayan Allah cikin mutane ko mala'iku ko aljannu yayi girma irin na annabi to kayi kuskure ka rage ma annabi girma ne cikin mutane shine shugaban cikamakin annabawa shugaban shugaban manzanni su aljannu gaba ɗaya babu annabi cikin su ma su aljannu ba su kai darajar ma su yi annabi ba mutane adda darajar annabi to annabawa da manzanni su suka fi kowa daraja a cikin mutane annabi shine shugaban su annabi shi ke ba su sallah annabi shi ya fi su daraja gaba ɗaya sallallahu alaihi wa sallam ya zo cikin mala'iku mala'ika jibrilu shine babba shine mafi ɗaukaka amma shi ma sai da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya san girma ne Allah ya ce muta'in thamma amin a cikin littafin da aka sauka sama annabi aka ce ai shi mala'ika jibrilu mu'a'in wanda aka wa da'a ne famma can inda yake ana mai da'a wato duk abin da yace mala'iku suna mai da'a kuma aminun amintacce ne sai ci girma ne da ɗaukaka tai bayan an aiko shi inda annabi sallallahu alaihi wa sallam Baka annabi sanin girma ne aka yi da ɗaukaka ce ba a yi mai bauta ba a zuwa kabarin annabi ya ce annabi ka bani kuɗi annabi ka bani mulki annabi ka bani ƴaƴa to in mun ce annabi to ina ga wanda bai kai annabi ba kaga wanda bai kai daraja annabi bai kamata a yi mai haka